الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أيو تقص ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 1439 wadda ta yi daidai da ranar 24 ga watan biyar shekara ta 2018 ta miladiya yau za mu yi majalisi na takwas insha Allah a cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka a wannan masallaci mai albarka na alfurkan a garin kano allah ya kara ma wannan gari albarka da kariya da arziki da sauran garuruwan musulmi kamar yadda muka saba za mu fara amsa tambayoyi sannan mu tashi a aya ta tara a cikin suratul kahab wadda jiya muka fara tafsirinta tambaya ta farko wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya kara maka imani da ikhlasi amin dan Allah wani hanyoyi ake bi a tsarkake zuciya eh, wannan tambaya ce mai fadi da gaske wanda yake bayanin ta kusan tana bukatar majalisi guda amma a taƙaice shi tsarkake zuciya wato babban mataki na tsarkake zuciya shine ilimi sani mutum ya san ingantacciyar aƙida wanda mutum zai tsarkake zuciyarsa daga abin da bai cancanci Allah ba na wato a tabbatar da na wato dangana wata sifar tawaya ga Allah ko kuma dangana wani wato wata sifa ta kamala ga wani Allah abinda Allah yake yi zuciyarka ta rataya da cewa wani ma yake yi kamar ka rinka jin cewa wani yana da ilimin gaibi ko kuma ka rinka jin cewa wani yana da iko a kan ya cutar da kai ko ya amfanar da kai ko mutum ko alga ko kuma ka rinka jin cewar wani zai iya wato a ƙaddararka abinda Allah ya ƙaddara maka a hannunsa take haka zalika ka tsarkake zuciyarka daga abin da bai cancanta a yi ma bai cancanci a yi ma wani ba ba Allah ba kuma ka tsarkake zuciyarka daga canfi da tasiri wato canfi ne abubuwan da ake ginawa ba a kan ilimi ba bal kan abubuwa waɗanda suke na al'adun gargajiya da addinan maguzanci to wannan ta ga ilimi ne matakin farko na tsarkake zuciya to sai kuma a wato tsarkake zuciya daga miyagun ɗabi'u daga abubuwan da Allah baya so na girman kai da jiji da kai da da da riya da hasada da ƙyashi da ƙullata da ƙeta da da wato zuciyarka ta cika da gaibu rashin yafiya ga musulmi da ƙoƙarin samun kyawawan sifofi na imani da kyauta da haƙuri da juriya da kyakkyawan zato ga Allah da aminci da Allah da dogaro ga Allah da waɗannan kamar yadda shi usman ya bayanin su kowanne daga cikinsu wato musamman miyagun da ake so a tsarkake zuciya daga gare su wato akwai matakai guda biyu akwai matakai na ilimi wanda shine ka sami ilimi ingantacce akan waɗannan miyagun sifofi sannan kuma akwai matakai na aiki wanda za ka rinka ƙoƙari shi ne ta hanyar gogayya kan ka tallafa ma kanka samun waɗannan sifofin to babban abu a cikin wannan shi ne wato kada ka zamanto mai kyakkyawan zato ga kanka kai kyakkyawan zato ga Allah kai kyakkyawan zato ga bayan Allah amma kada ka rinka kyakkyawan zato ga kanka kana tsarkake kanka wannan abin yana daga cikin babban abin da zai taimaka ma mutum wajen tsarkake zuciyarsa domin duk wanda ya yarda da kansa yana ganin kan cewa shi yana cikin kamala to wannan ya ɗauki mummunan sifa ta da wuya ya gyara don ya ɗora ma kansa jahilci murakkab bai sani ba bai san bai sani ba bai san cewar ba shi da kamalar ba ba shi da kamalar amma bai sani ba kuma bai san cewar bai sani ba saboda ne saboda ya riga ya tsarkake kansa ya sanya ma kansa rigar kamala to tunda Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu hana kanmu abinda ranmu take so to rai mutum ransa baya so ya rinka ganin kansa koma baya so yake kullun ya rinka ganin kansa a sama to ka hana ma ranka da take so to wannan shine matakin samun aljanna sannan kuma babba a cikin wannan roƙon Allah daga cikin addu'o'in annar sallallahu alaihi wasallam da wani saurayi ya zo ya ce masa yana so ya yi zina wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa za ka so a kana da uwa ya ce e kana da ya ya ce e kana da yar uwa ya ce e ya ce za ka so a yi da uwarka ya ce a'a za ka so a yi da yarka ya ce a'a za ka so a yi da kanwarka ya ce a'a yace to duk wanda zaka yi zina da ita ai haka take ga wani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin riwayar hadisin yadda ki kirjinsa yace Allahumma tahhir qalba Allahumma fir zamba wa tahhir qalba wa hassin farja Allah ka ka gafarta zunubansa ka tsarkake zuciyarsa ka katange farjinsa kaga ya nuna mana addu'o'i muhimmai wanda a ciki akwai taharatul qalb tsarkin zuciya mutum ya rinka roƙon Allah kan Allah ya ba shi tsarkin zuci haka dalika cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allah ka ba mu raina wato tsoron ta ka tsarkake ta kai ne fiyayyen wanda mafi alkhairin wanda ya tsarkake ta kuma kai ne majibincinta kai ne mai taimakonta ta kaga daga cikin addu'ar ya roƙi Allah taskiya wato ka ba mu raina tsarkinta saboda haka in mutum al'amari ne kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Mu'adh ya tambaye shi ya ce ka nuna min aikin da zai shigar da ni aljanna ya nisantar da ni daga wuta yace aiki ne mai wahala amma mai sauƙi ga wanda Allah ya sauƙaƙe masa saboda haka wannan ma mai sauƙi ne ga wanda Allah ya sare masa a shi tsarkin zuci to sai mutum ya nemi taisiri daga Allah shi ne ya roƙa kan Allah ya bashi sai Allah ya bashi Allah ya bamu Allah ya tsarkake zukatan mu sannan wani ya ce Allah ya ƙara wa malam albarka amin malam waɗanne abubuwa ne suke kawo wa mutum albarka idan ya aikata su malam dan Allah ina son a gaya min abubuwa wannan tambayoyin ku ba dillacce abubuwan da suke kawo albarka ai suna da yawa abubuwan da suke kawo albarka yawa gare su ita albarka na farko dai tukuna addu'a neman albarka neman albarka domin kaga koyaushe ka haɗu ɗan uwanka kai masa sallama ta ambaci albarka shi ma sai ya faɗa in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to wajibi ne shi ma ya ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh in kawai ce wa alaikumus salam ya takaita bai ce wa barakatuhu ba kaga akwai tawaya bai cika amsa sallama ba to kaga roƙon albarka ne wannan haka zalika akwai albarka ta shi mutum kan kansa mutum ya zamanto mai albarka to abin da yake sanya mutum ya zamanto mai albarka shine imani da kyawawan ayyuka wanda ya kasance mai imani da kyawawan ayyuka Allah zai sa masa albarka ba akan kansa ba hatta akan zurriyarsa wa kana abuhuma saliha kakansu ya kasance salihi tattaba kunnan mutum ne Allah ya tsare dukiyarsu saboda ya sa albarka ta tafi a cikin su saboda haka imani da kyawawan ayyuka su ne mabudin samun albarka albarkar dukiya kuwa albarkar akwai albarkar dukiya ita kuma albarkar dukiya shine a neme ta ta halal kuma a yi sassau a a nemi arziki ta hanya mai sauki ba ta hanyar tsananta ma al'umma ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa albayyi albayyani bil khiyar fa sadaqa wa bayyana burika lahumu fi tijaratihima wa in katama wa kadhaba muhiqatil barakatu fi tijaratihima masu ciniki suna da zabi ba tsawar ba su rabu ba to idan suka yi gaskiya suka bayyana duk abin da ke cikin cinikin to Allah zai sanya albarka a cikin cinikinsu in kuma suka yi ƙarya suka ɓoye aibi a cikin cinikinsu to Allah zai ɗauke albarka a ciki sau da ka neman albarka a dukiya shine ka neme ta ta inda Allah ya halatta kuma ka zamanto akwai wato bayyana akwai bayani tare da kai bayyana hakika ba rashin algus da dungu a cikin kasuwanci ba amma duk kamar yadda nace wannan tambaya ce mai tsawon suna buƙatar wato lecture guda akan ta Allah madaukakin sarki mana gaban kata sannan yace assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya ƙara wa malam sani da imani da tafawa da dukkan musulmai amin malam dan Allah yaya ake sallar istikhara ko me ake karantawa a cikin ta Allah ya karbi ibadunmu amin ya rabbal alamin ya eh, sallar kara kamar yadda ta zo a cikin hadisin jabir a cikin sahih al-bukhari a biyu ce ba ta farilla ba kuma a bisa mafi ingancin maganar malamai tana daga cikin dawatul asbab ta sababi ce ta da sallah ce da ake yi dan dalili saboda ka ba a kayyade ta da lokaci ko lokacin da aka hana nafila mutum zai yi domin wani abin in ya taso maka kana bukatar kai istikhara in ba lokaci kuma a lokacin kake bukatar ka yanki kuma in ya zamanto ba lokacin da ake nafila ne. kaga ba za ka iya yin istiharar ba ke sai ka je kai abin ba istihara ko kuma kai wata istihara ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba to dan haka malamai suka sa ta a cikin gawatul asba sallah da ake yin ta saboda wani dalili da ya wajar da ya sanya a yi ta saboda haka a kowane lokaci za a yi ta raka'a biyu ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi a surorin da ake karantawa ba sai dai imamun nawawi a cikin al ya soyar da mutum wannan kuma ba wai lazumi ba ne ko sunna istisani ne na malami bisa abin da ya gani ya ce a mutum ya karanta a surar farko ya karanta wa rabbuka ya ma yasha'u wa yahtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun sannan ya karanta qul ya ayyuhal kafirun abin da yasa ya fara yace a karanta qul ya ayyuhal kafirun saboda yawa yawan sallolin nafila annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a farko da qul huwallahu ahad a raka'a kamar sallan nafilar da ake yi bayan dawaki kamar sallar nafilar bayan sallan magriba kamar raka'atay fajr waɗannan salloli ne guda uku na nafila da duk aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta waɗannan surori a cikin su to dan haka shi kuma imamu nawawi yake cewa to yana da kyau ya daɗi da wannan ya karanta surorin sai dai ya kara ayoyi da suke da alaƙa da ne da sanya ma Allah zaɓi yake a surar farko a raka a farko ya karanta wa rabbuka ya halittu ma ya sha'u wa ya ubangijinka shi ne wanda yake halittar abin da ya so kuma ya yi zaɓi yayin da ka faɗi wannan ka nuna cewar zaɓi na Allah ne sai dama menene istihara ka nemi zaɓin Allah yayin da kace Allah shi ne yake halitta yake zaɓi kaga ka tuna ma kanka akan ka bar mu Allah ka fawwala masa yin zaɓi a raka'a ta biyu kuma ya karanta wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina baya ga mumini namiji ko mumina mace idan Allah da manzansa suka hukunta al'amari ya zamanto suna da wani zabi wato nasu wanda kuma duk ya saba ma Allah da manzansa to hakika wannan ya bata bata mabayyana sannan ya karanta kul huwallahu ahad to shi ma kaga wannan akwai munasabar wannan ayar ta cewar ta nuna cewar da abin da Allah ya zaba maka zaka sallama to yin wannan tawassuli ne da abin da ke cikin waɗannan ayoyi domin samun ijaba a cikin istikhara to sannan mutum ya salla raka'a biyu in ya salla raka'a biyu sannan ya sallama bayan ya sallama sannan ya karanta addu'ar istikhara wadda ta zo a cikin sahihul bukhari kuma tana nan a cikin hisnul muslim littafin nan na addu'a mai albarka wanda aka fassara shi yare daban-daban sai mutum ya karanta ta kaga tunda ba a sallah bane sai mutum zai iya ko bai haddace ba zai iya dauko littafin ya karanta ya ambaci bukatar da yake yi kuma babu laifi a maimaita ta tunda ita istikhara babin ta babin addu'a ne ta kuma addu'a ana maimaita ta sai kuma Umar ibn al-Khattab yayi yayi wata ɗaya yana istikhara kafin ya yanke ya ɗauki mataki akai wata ɗaya yana yin istikhara kafin ya ɗauki mataki akan abin da ya ɗauki mataki ba. kwana talatin yana istikhara saboda haka yana da kyau mutum mu fahimci wannan cewa babinka babin addu'a ne saboda haka ana son aika yawaita ta har sai Allah ya hukunta kuma idan mutum ya istikhara ba wani mafarki zai gani ba ba wani abu zai ji a zuciyarsa ba a'a idan ya istikhara to kuma sai ya nemi wato shawara da auna al'amura sannan ya zartar da abu in ya tashi zartarwa sai ya dogara ga Allah da cewar ya yi istihara ya san duk abin da Allah ya tabbatar shi ne zaɓin Allah saboda haka abin da Allah yake tabbatarwa bayan ta yi istihara shi ne zaɓin Allah saboda haka idan ba wai cewar waɗansu suna cewa to ni dai ina istihara kuma sai in ji har yanzu ina son abin So kana son abin ya tabbata ko kana son sa inda Allah ya karɓi istihararka sai Allah ya hana ka sau da haka kaga abin da ya hana ka shi ne zaɓin Allah duk da kana son sa na'am sai tambaya ta ƙarshe wannan tana da tsaro Allah ya ƙara malar lafiya amin mu dai ma'aikatan gwamnatin tarayya ne muna cikin tsarin National Housing fund NHF ana ciran mana kuɗi wanda a ƙarshen rayuwar aikinmu za a ba mu wannan kuɗi a dunkule to yanzu akwai bashi wanda ake bayarwa ta cikin wannan kuɗi damuwan wanda muke ajiyan nan kadai na miliyan daya amma kuma za a dawo da 6% a kai kashi 6 cikin ɗari ku tambayar mu a nan ita ce matsayin bashin da kuma matsayin ƙarin eh, matsayin ƙarin duk da cewar mu muka tara wannan kuɗin mu a matsayin mu na musulmi muke yi wa abin kallon akwai shubha wanda kuma abokan zaman mu suna ta amsa ah, housing renovation loan shine sunan wannan bashin na'am wato bashi ne su waɗannan ma'aikata ana ciran kuɗinsu wannan kuɗi nasu ne da aka ba su kuma idan akwai zaɓi in akwai zaɓi da ake cirar wannan kuɗi to duk shekara za su fitar masa da barka in akwai zaɓi wajen shiga domin zai zama to kamar kuɗin mubaraba mu ƙayyada ne kuɗin mubaraba mu ƙayyada wanda kace zaka aje kuɗinka a rinka juyawa ba za ka cire ba sai ya kai wani lokaci wannan ba zai hana a fitar masa da zakka ba tun da zaɓi ne ka shiga amma idan tsari ne ya sanya lalle sai ka ajiye kuɗin kuma ba ka da ikon ka taɓa su sai an ba ka to wannan kuɗi ba za ka fitar musu da zarta ba sai ran da tukuna aka baka kuɗin suka shekara ɗaya a wajenka sai ka fitar musu da zarta ta shekara ɗaya wannan dangane da hukuncin zarta ke yanzu da haka duk da bai tambayar ba amma na so ne wannan bayanin don wannan ma zai zama cikin abin da ke cikin tunani matsalar da ya tambaya a kai shine bashin da ake karba daga cikin wannan kuɗi ana karɓan bashi da ake yin gyaran gida kuma mutum ya karɓi wannan bashin ana ɗora masa zai biya ƙari na kashi shida cikin ɗari da wannan ƙarin da ake biya a kan bashi tun da an kira shi bashi kuma kuɗi ne ake bayarwa da aka ce ka dawo da uwar kuɗi bashi ɗin ne hakikatan a shari'a to shi ka bashi a shari'a duk abin da aka ɗora a kansa riba kuma riba haramun ce saboda haka abin da ya wajaba kan waɗannan su yi ne lallai su rubuta memo memorandum muzakkira su nemi cewar lallai a fitar musu da tsarin da za su iya karɓar wannan kuɗi ba bisa riga ba kuma abu ne mai sauƙi za a iya yi hmm? sai ka yi contract ɗin istisna ake cewa ba bashi za a yi ba istisna za a yi nau'i ne na tijara da ake in aka yi wannan tijarar 6% inda suke so za su samu amma ta hanyar halal ba ta hanyar haram ba saboda haka su musulmi haƙƙinsu su tashi su nema a basu wannan musamman su la'akari da cewar babban bankin najeriya ya ce dukkan kudin da yake bayarwa na tallafi yanzu zai fitar da yadda za a rinka karɓarsa ba ta riba ba saboda haka tun da musulmi yanzu sun samu wannan gatan to su ƙoƙari yanzu musamman gashi ko don ganin ido ana ganin shugaban kasa musulmi ne idan kuka nema ahi saboda haka a tashi a nema kuma da ƙarfi da babban murya in abin ya gagare ku kuma ku je ku kai kuka wajen shugabannin musulmi ku kai wajen sarakuna da sultan da jama'atu nasarar islam su rubuta takarda ku nemi su ba ku takarda ku je ku kai cewa suna neman cewa lalle musulmi a lalle a yi musu tsari wanda za su rinka cin gajiyar wannan kuɗi da suka tara ba zai yi ba ku tara wannan kuɗi kuma ya zama tokan cewar kafirai ne kawai za su rinda karba ko kuma sai musulmin da yake so ya saba ma Allah dan ne dan ne ku kuka tara haƙƙin ku ne a baku kuma haƙƙin ku ne ku karɓi kuɗin nan ta inda ba za ku saba ma Allah ba duk wanda yake dole ku karɓi kuɗin nan ta inda za ku saba ma Allah to dole ne ku kuma ku ce ba za ku bayar ba a baku wannan zaɓi kuma tun da tsarin mulki ya ba ma kowane ɗan Najeriya haƙƙin yayi addini kuna da wannan haƙƙin constitutional right ne ku nemi ta ruwan sanyi abin ya gagara ku samu lauya kuma kasu a kotu kuma ballantana ma za a yi tun da kamar yadda muka ce babban bankin najeriya ya yi za a yi saboda aka tashi ku nema ba hujja ba ne a rinka cewa wannan larura ne saboda haka a je aiki da kafirai suna ɗauka kar ya zamanto su ne kaɗai suke ɗauka musulmi ba kwa ɗauka to bisa larura a je aiki in muka tsaya akan larura ba za mu taɓa samun bafita ba shi ku Allah cewa yi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa masa mafita saboda in ka ji tsoron Allah kana so ka ba Allah to zai sa maka mafita amma in kullun ka zauna kace ai larura larura to shikenan haka za a yi ta larura wata ran har sallan ma sai a ce ba za mu yi ba وصلى الله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أم عجبت أن أصحاب الكهف والرسيم كانوا من آياتنا عجبا إذ عوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحوى لما نجسون أمدا نعم جماعة ابناء ناسا أقي جنداء تراتي أما شيء قرآني أنا تلاوة سوراري وعيكي باكرا تاوى عيكي تاردني تراتي بعد أتى الله يسوي دا قرآ القرآن فاستمعوا له وعنصفوا آخرا على القرآن في ليس في كوي to haka ake yi na san karatun ne ke ɗiban mutum saboda daɗin ƙur'ani da kuma daɗin tilawar aramma duk shekara sai mun yi wannan duk shekara sai mun faɗa kuma duk shekara sai an dawo an yi ruwa ba za mu daina tunatarwa ba na'am Allah jalla wa ala yace am hasibta anna ashabal kahfi war rahim kanu min ayatina ajaba bari shin kana tsammanin ma'abuta kogo da kuma allo wanda aka rubuta sunayensu a cikin wannan allan kanu min ayatina ajaba sun kasance abin mamaki ne daga cikin ayoyinmu wato ashabul kahfi ma'abuta kogo haka aka kira su al-kahf kamar yadda muka ambata shine kogo wanda yake a cikin dutse wanda bakinsa tsufakke amma cikinsa farfajiya mai girma wannan kissa ce wadda take a sananna a wajen ahalin kitabi musamman nasara to shi ne kamar yadda muka ambata a farkon surar abinda yahudawa suka ce makurai su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ashabul kahab wannan kusan tarihinsu wato shahararre ne a duniya shahararre ne musamman a duniyar rumawa da turawa da kuma wuraren da addinin kirista ya kai don haka a cikin a jordan a amman a wajen birnin amman akwai inda ake cewa nan ne kogon ashabul ka'ab ana zuwa ziyara ni ma na je hannashi ga na je na ga wajen a turkiya a kudancin izmir seljuk a ephesus garin ephesus wanda nan ne ma tarihi suke cewa nan aka yi ashabin kahf an tono wani kogo wanda ake dan ake tsammanin shi na ashabin kahf dan kewaye da kogon an tono kaburbura wanda aka tarihin su ya nuna a karni na biyar zuwa na shida wato suka rayu a lokacin a lokacin suka rasu kuma a ciki hada rubutu a rubutu da aka yi na sunaye wanda duk waɗannan a wajen kirista suna ɗaukan cewa nan ne a sabon kaf suke wanda su a kirista suna ce musu the seven sleepers the seven sleepers masu bacci mutum bakwai masu bacci haka zalika a tunis a tunis akwai shi ma a kudancin tunis akwai gari inda ake cewa a nan kogon ashabul kafi yake su kuma cewa suke waɗannan ashabul kafi ɗin yahudawa ne da suka gudu daga wani jabberi mushiriki mushirikin sarki suka gudu da tauhidi suka zo suka tsira saboda haka amma wadda ta fi shahara na nasara don wannan ya sanya labarin ya yawaita a cikin tatsuniyoyin nasara da rubuce-rubucensu na da da na yanzu tun farko wanda aka ce ya rubutu a kai wani babban bishop ne da ake ce masa jacob of uh, stuart wanda ya yi zamani ya yi rayu a shekara ta ya mutu a shekara ta 521 shi ya soma uh, ambatonsu uh, to wannan yana daga cikin jumlar abin da suka tambaya alkur'ani ya kawo labarin wanda waɗannan ayoyi kamar wato sun kawo kulasan labarin ne a dunkule sannan kuma alkur'ani ya shiga ya bayyana wanda a cikin hulasar Allah maɗaukakin sarki ya tattara bayanin babban abin da kissar ta kunsa na farko dai ya ce shi kana tsammanin labarin ashabul kahfi da kuma allo wanda aka rubuta su da kuma allon da aka rubutu a kansa da abin da aka rubuta a kansu wannan wani abin mamaki ne daga cikin ayoyinmu? wannan tambaya ce da aka fuskantar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma maqsudi waninsa su masu tambayar wato me yasa kuke wannan tambayar don kuna tsammanin abun mamaki ne to wannan kuna tsammanin wannan wannan ne kawai abun mamaki daga cikin ayoyin Allah ba ashabul kafi ne kai abun mamaki daga cikin ayoyin Allah bal akwai ababan ban mamaki masu yawa tuni da masu tafi wannan mamaki ta yaya za ku bar ta yaya za ku tambaya kan abun mamaki ku bar abin da ya fi mamaki ba akwai abin da ya fi wannan mamaki ba yanzu ko kisar uzairu ba ta fi wannan mamaki ba wanda Allah ya kashe shi ya mutu shekara ɗari jakinsa ya zama zamanto riddigagge sannan Allah ya tayar da shi ya nuna masa yadda yake rayar da kashi yake rayar da matacce yake rayar da jaki wannan bai fi wannan ban mamaki ba ba abin mamaki ba ne cewa Allah ya rike sama sama tana nan ba wani al'amudi da ya rike ta ba ta faɗowa ba abin mamaki ba duk shekara za ku yi ƙasa ke ƙasashiya ta mutu Allah ya rayar da ita ya dawo da rayuwa ciki wannan bai fi ban mamaki ba cewa Allah yana da iko ya sake wata rayuwa ya za ku bar ababen ban mamaki masu yawa sai ku tambayi wannan kaga sai ayat ta fara da wato darasi cewar ba shan labari ne a gabanku ba ba neman abin da yake mai ban mamaki ba ko ku bar abin da yake mai ban mamaki na zahiri wanda Allah ya sanya shi wato ku rinka izina da ayoyin Allah Allah ya sanya ababen mamaki fili a cikin ayoyinsa a cikin ayoyinsa kamar yadda yake sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al wal izam da sannu zamu nuna musu ayoyinmu a cikin sassa da kuma a cikin kawukansu har sai ya bayyana gare su cewa gaskiya ne saboda haka a cikin wannan akwai janyo hankali da cewar ku daina tafiya nesa wajen neman ayoyin Allah ku rinka duba ayoyin Allah da ya kewaye ku da shi a cikin kanku da cikin halitta ba ku rinka zuwa kuna neman wani abu ba ko ba don ku tsammanin wai za a zo da wani abu daban da abin da Allah ya sanya a cikin ayoyin da kuke gani yau da kullum ai kisar ashabul kafi ba za ta zo da wani abu saɓanin ayoyin da Allah ya sa da kuke gani yau da kullum ba balke dai ta ƙarfafa ta darasi na farko kenan a cikin wannan aya saboda haka kada ku ɗauka a sabon ashabul wani abin mamaki ne daga cikin ayoyin Allah ɗan da ikon Allah kuma Allah yana da abubuwan ban mamaki masu yawa wanda yake abin da ake nema daga mutum shine ya rinka duba na basira zuciyarka ta rinka duba na basira in ka ga abu ka rinka tsayawa kana tauna shi kana auna shi kana juya shi a cikin zuciyarka kana lura kana lura aiki da lura ka rinka aiki da lurarka da lurar da Allah ya sa mata a cikin zuciya to sannan Allah ya ce id awal fitiyatu ila al-kahfi to ga bayanin su suna tambayar ka wato kana tsammanin su abin ban mamaki ne yayin da waɗansu yayin da samari samarin nan an ce musu alfitiya jam'u fata kuma jam'il illa ne dan jam'i iri biyu ne a larabci akwai jam'ul illa akwai jam'ul takra jam'ul illa daga uku zuwa goma to da aka ce alfitiya ya nuna kan cewa yawansu bai kai goma ba yayin da waɗansu samari wanda yawansu bai kai goma ba if awal a suka fake a cikin kogo wato suka tattaro kansu suka kafe a suka fake a cikin kogo waƙalu suka ci faƙalu da suka shiga cikin kokon nan suka kafe da suka fake sai suka ce rabbana atina min ladunka rahma suka ce ya ubangijinmu ka ba mu rahama daga gare ka rahaman nan wata musamman rahama ta musamman shi yasa aka kawo ta da nakira wato ka ba mu wata rahama wata rahama jin kai na musamman mai girma daga gare ka wato rahamar wadda take daga gare ka ya Allah Wahayi ilana min amrina rashada kuma ka tanadan mana shiriya a cikin al'amarinmu wato ka tsara mana shiriya kuma ka tsara mana shiriya a cikin al'amarinmu to wannan ya nuna na farko dai waɗannan waɗansu samari ne masu imani da Allah kuma da suka yi imani da Allah suna da aminci da Allah yadda suka fawwala al'amarinsu ga Allah don wannan shi ne tafwidul umur fawwala al'amari ya zuwa ga Allah Eh, wato wafawwid wato ka mi kamar yadda al'amarinka liman huwa adrabiha ga wanda yake shine mafi sani da su liman huwa adrabil umurin khafiya da wanda yake shine mafi sani da koyayyen al'amura shine Allah suka ce ka ba mu rahama daga gare ka domin sun shiga cikin kogo don su gudu da addininsu da suka shiga cikin kogo sun yi tanadi ne sun ɗauki mataki na basira na hankali shi ne su gudu su ƙaurace su shiga inda ba za a gansu ba don kada a azabtar da su kan su bar addininsu su dawo ya zuwa ga addinin shirka suka fifita aƙida kan zama tare da mutanensu to yayin da suka tafi sai suka yi wannan addu'a saboda haka bayan gudu da bayan ɗaukan matakai na hankali na tanadi sai kuma suka doga suka fawwala ma Allah al'amarinsu suka ce ka ba mu rahama daga gare ka wadda da wannan rahamar za ka ba mu kariya da wannan rahamar za ka ba mu tabbata da ci gaba da dagewa a kan imani yadda ba za a fitine mu ba mun gudu don kada a fitine mu a addini to rahamarka da rahamarka ce za ka ba mu wannan kariya ba iyawo mu ba karfin goba ba dabarar mu ba ba wannan matakin da muka dauka ba shine zai ba mu rahama muke nema daga gare ka kuma kai mana shiri ka tsara mana shiriya a cikin al'amarin mu shiriya a cikin al'amarin mu shine abin da zai kai mu ya zuwa ga abin da zai to amfani a gare mu babu cika. abin da zai to shiriya a gare mu babu kasa abin da zai to alkhairi a gare mu babu sharri to wannan ya nuna amincinsu da Allah to sai Allah ta'ala ya ce fadarabna ala adhanihim sai muka buga sai muka sanya bacci akan kunnuwansu shine abdar ai muka abdar ma'ana alwad'u muka aza wato bacci a cikin su wato baccin a kunna ne saboda shi kunne ba abin da yake rufe shi saɓanin ido ido ko idan ta biyu za ta iya rufe idan ta ko amma kunne ba za ka iya rufe shi ba sai dai ka ɗauki hannu ka toshi Allah bai yi masa wani abu wanda za a rufe shi ba zai rufe kansa da kansa kamar ido ko ba haka ba saboda haka sai Allah ya sai Allah ya ce sai muka sanya bacci a kunnansu wato kamar wato abin da zai sanya musu baccin shine abin da zai rufe jinsu amma ido za su iya rufe su. ko kuma baccin ya zo ya zama to idansu a buɗe kamar yadda waɗansu malamai suka ambata na kistar ashabul ta cewa idansu bai rufe ba su ne Allah ya rufe ya zama to ba sa ji Allah ya ce fadarabna ala azanihim sai muka sanya bacci akan kunnuwansu filtafi suna a cikin wannan kogon sinina adada shekaru waɗanda suke wato masu yawa domin adada ma'ana ababen wato duk da yake jam'i ne na takra ya nuna shekaru ne masu yawa amma ma'abuta adadi sauraka shekarun sanannu ne a wajen Allah jalla wa'ala sun hun sannan muka tayar da su Nina alama domin mu sani sani na bayyanawa ga al'umma ayyul hizbaini wanne ne daga cikin jama'o'i jama'a guda biyu masu saɓani a kansu akan shekara nawa suka yi suna baccin nan ahsa limalabiku amada suka fi kiyayewa ga muddar da tsawon zamanin da suka zauna a cikin wannan kogo nan sai Allah yake summa ba asnahu sai muka tayar da su bai ce summa aiqadnahum ba ba mu farkar sai muka farkar da su sai ya kawo kalmar alba domin ya nuna tashi bayan tashin alkiyama albatu wan nushur sai muka tayar da su dan ya nuna cewar kamar wato kissar su akwai aya akan tabbatar da sa'ar alkiyama domin gashi bayan sun yi bacci shekaru masu yawa Allah ya tayar da su to Allah yana da ikon ya tayar da mutane bayan sun mutu shi yasa sai aka yi amfani da kalmar ba'atnahu to wannan shine a dunkule kissar ashabul kahf wanda ya nuna cewar wato jama'a sun yi saɓani a kansu shekara nawa suka yi kuma su nawa ne to Allah yake ya tayar da su domin a gano wanne ne daga cikin jama'ar da suka yi saɓani a kansu waɗannan suna cewa shekaru kaza waɗannan suna cewa shekaru kaza wanne ne suka fi kiyayewa ga tsawon shekarun da suka daɗe da suka yi bacci a cikin wannan kogo to saboda haka wannan kissa ce hakikatan ta abu domin Allah yake za su tambaye ka a kanta kuma tarihi ma ya santa kuma bal a yanzu abu ne wanda yake ba tatsuniya ba ce ban ana ganin ta ɗaya daga cikin haƙiƙoƙin tarihi tun da ma har ana waɗa ana awar cewa an tono a shekara ta 1921 zuwa 28 aka tono waɗannan ƙaburburan a seljuk a kudancin taki wajen da ake cewa nan ce madinar ephesus inda aka ce a nan suka yi zamani a malaman tafsiri sun yi maganganu wanda madogararsu daga cikin littafan ahalin kitabi ne wanda kulasar shi shine cewar waɗannan samari ne waɗanda suka yi zamani a daular rum wadda daular rum lokacin nan daula ce ta bautar gumaka a lokacin wani sarki da ake ce masa daga yanus wanda larabci haka ake kiransa daga yanus amma a cikin sarakunan roman empire daular rome shine wanda ake ce ma wato decius ko decius don haka sukan faɗi sukan latin haka sukan faɗa decius wanda ya yi a ƙarni na uku ya mutu a shekara 251 a miladiya a zamaninsa lokacin daular rome tana daula wataniya ba ta karɓi addinin kirista ba kun daular rome ba su shiga addinin kirista ba sai lokacin constantine a shekara ta 330 da kai a lokacin da ya zama shi ne sarki to kuma a lokacin su daular rum headquartersu a headquartersu duk da take ta fara daga yamma ne daga baya sai suka mayar da ita gabas a cikin turkiya wanda har suka gina constantinople wanda ita ce istanbul ta yanzu shi constantine da ya zama kirista shi ne ya je gina constantinople wanda ita ce istanbul ta yanzu wadda musulmi suka ci ta a shekara ta 1453 wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace cin wannan garin yana ɗaya daga cikin alamomin sa'ar alkiyama to gashi cikin shekara 500 da suka wuce aka ci to a sun yi zamani da wannan sarki wanda mushiriki ne kamar yadda sarakunan daular rum suke bautar gumaka suke yi suna bautar gunkin jupiter alloli suna da gumaka da yawa daular rum kamar yadda aka sani akwai wannan mai malamin tarihin nan edward gibbon wanda ya rubuta the rise and fall of, the roman empire wanda shi yana takaici cewa mai yasa daular rum suka zamanto kirista ba tsaya akan shirkar su ba duk da yake da suka zamanto kiristan ma sai suka tafi kuma akan kiristan trinity akan kiristan shirka to shi ya nemi su waɗannan samari sun karɓi addinin kirista kamar yadda yake a daular rum an samu ɗaiɗaiku suna addinin annabi isa na addinin annabi isa na tauhidi wanda ya bar al'umma a kai to sarkin da mutanen sun neme su kansu koma zuwa ga addinin shirka suka ƙi da suka san cewar za a azabtar da su kan su koma addinin shirka suka ji tsoron ba za su iya jurewa ba sai suka gudu da suka gudu suka je suka ce su shiga cikin kogo in suka shiga cikin kogo za su ɓuya daga mutanensu ana ta neman su ana ta neman su watakila har ƙura ta lafa in ƙura ta lafa ko aka sami canji sai su fito su bauta na Allah cikin aminci to amma da za su shiga cikin kogo ba su da tanadin abinci ba su da abin da ba su da wani shiri saboda haka ba su da komai sai wannan imanin nasu da amincinsu da Allah shi za ke suke wannan addu'a cewa Allah ka ba mu rahama daga gare ka tsara mana alheri a cikin al'amarinmu za mu shiga cikin wannan al'amarinmu ba mu san inda muka fuskanta ba saboda haka suka falwala al'amari ga Allah kuma ga su samari ba masu hannu da shuni ba ba manya ba wanda yake al'adar annabawa kenan mabiyansu ƙanana ne samari da talakawa su ne mewa yawan mabiyan annabawa kamar yan a cikin wannan kisar da Allah ya fito da wannan ya faɗi matsayinsu da nuna fikarsu ga Allah a ciki yayin da ƙuraishi suke wannan tambayar ku wannan tambayar da kuke ai aya ce ga waɗanda kuke azartar da su su waɗannan ashabul kafin da kuke so kuke tambaya a kansu mushirikai wanda suke irin addinin ku su suka azabtar da su kamar yadda kuke azabtar da mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka roki Allah suka samu mafaka Allah ya ba su mafaka ya shirya musu alkhairi a cikin al'amarin to su ma waɗannan musulmin roƙon Allah suke saboda haka Allah zai sa musu mafaka daga gare ku kamar yadda Allah ya sanya ma ashabul kafi mafaka daga mushirikai irin saboda haka shi yasa kissa ta bude da wannan dan ta zamanto ta bude da izina da darasi al'adar al'kur'ani alqur'ani baya kawo labari daki daki daki daki sai dai ya kawo abu ya kawo darussa a cikin labari a cikin kissa to da wannan muqaddimar sai Allah madaukakin sarki yace yanzu zai bada labari na'am na'am naqussu alayka naba'ahum bil haqq قوم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا الله يتي نحن نقص عليك نبأهم بالحق mu mu ne za mu kissanta maka labarinsu da gaskiya wato mu ba mu ba Allah da kansa ya ce mu ne za mu kissanta maka wannan nahnu jami'u wato damiru ta'zim ne don girmamawa Allah ya ce mu don girmama kansa ba don cewar akwai wani tare da Allah a cikin allanta ba saboda isa da nuna girma shi ne yake faɗa shi ne sarakuna suke kwaikwayon irin wannan mu mun ce za kamar yadda idan za a rubuta marsumul malaki na ƙasar saudiya sai su ce na hannu fulan ibnu fulan mu wane ɗan wani shi kaɗai ne ba amma zai ce mu wane ɗan wani sai ya faɗa to Allah shi ne yake da haƙƙin ya faɗi wannan saboda Allah maɗaukakin sarki saboda kamalarsa da cikar izzarsa da kudurarsa Allah ya ce abin Allah yake mu ne za mu za mu maka za mu baka labarin su annaba ne labari mai muhimmanci bai ce nahnu ƙusu alayka qissatahum ba sai ce nahnu alaika na ba'ahun mu ne mu za mu zanta maka wato labarinsu muhimmin al'amari ne kuma wannan labarin nasu bil haƙi da gaskiya wato labarin da yake zuwa a cikin alkur'ani na ashabul kafi shine gaskiya babu ƙarya a cikinsa abinda Allah ya faɗa shine iyaka na kissar ashabul